abin da mutane ke zargin ta cewa da kamar tura ne ke shigowa a'a ba wai tura ba ne abun ya fito daga ecowas ne to amma shekaran jiya ne aka sayo kura cikin gargin rago me kura cikin gargin rago hmm. ƙasar faranshi da ta kewaye duk matakin da ecowas da nazarin da aka yi a cikin ecowas ta kewaya wa'ancan ƙasashe nata wanda ta yi zaman mulkin mallaka da yake tana satan su ta arzikinsu ta fannin kuɗinsu ta kewaya ta ce wai ita ma za ta yin eko waɗansu sun ce wai a ah, gyarawa ne ake yi kakin a shiga cikin wancan eko yau an san da cewa faranshi ta jaye ta yi ɗan abin nan amma har yau tana ciki wato manufa shine cewa radda an ka samu an ka haɗa gwiwa a cikin waɗannan ƙasashen goma sha biyar wato da kura cikin garagen rago kenan wato ƙasashen nan takwas masu aiki da sefa yanzu su za su sayo ƙasar faransa cikin gargen nan na rago abin da muke fata shine cewa dai karon ragon da a cikin gargen kada yarda wannan kurar ta yi banna wato kar yarda da ita wato ƙasa najeriya da ya zamanto ita ce kamar jagorar wannan abin saboda cikin wannan ƙasashen goma sha biyar ta yi su arziki ita ce mai kuma yawancin mutane za mu tsammanin cewa Najeriya ba za ta yarda ba a shigo da ƙasar Faranshi cikin wannan yanayin eko na gaskiya na wasu ba eko wancan na alasan watara ba. Ya wato menene ya bambanta wannan ekon da ake batun Faransa ta shiga ciki da kuma ainihin shirin da ita ƙungiyar ekowa take da shi tun farko? abin da ECOWAS take dauke da shi shine cewa mu za mu buga kuɗin mu a nan gida kuma za mu ƙarfafa shi idan mun ga kayan mu suna shiga cikin duniya za mu rage shi wato ya zamanto mu ne ke da kayan mu kuma abin za ya amfane mu shi ne eco na ecowas ƙasa goma sha biyar bancin wa'annan ƙasa takwas na da ke aiki da sefa sai a sa Najeriya, a sa Ghana, a sa Liberia, a sa Saleo, a sa Gine eh, eh, Conakry, a sa Gambia, sa'an a ɗauko waɗancan 'yan tsibirar na Cabo Verde su ma a sa. Takwas da bakwai su ne sha biyar. To amma ana na an bi hanya wa'ansu shugabannin ƙasan tun da kun san da cewa a yanzu shugabancin ECOWAS dai shugaban ƙasan Nijar ne ga shugabancin. To ana na ana dibin nan da dubu biyu da ashirin wato nan da 'yan watanni kaɗan mu shiga cikin wancan ekokin na ECOWAS gaba ɗaya na ƙasa goma sha biyar. Sai ga ta hoto ta wajen masu hicci sun fara minahicci kenan ƙasar faranshi shugaban ta ya tashi ya je can eh, cote d'ivoire su da alasan watara wai sai suka hudo wani nasu eko can wanda ƙasa takwas wa'ancan masu aiki da sefa su ne kawai a to sun ce sun ka ɗan sauyi kaɗan wai wayo saboda wai a ce Najeriya gane da sauran kasashen su yarda a shigo da an ka zo an ka shirya a shigo amma za a shigo da kasa mai cuta a ciki wannan shine kawai nufin su ba wani abu bane wato wannan eko da aka yi sun ci amanar wancan eko na ekowa har sunan ma da komi da komi tunda sunan na kudin eko da aka hudo saboda na ECOWAS ne aka hudo shi to wannan sun ma satar suna To menene ribar yin haka yin wannan kuɗi na bai ɗaya ga ƙasashe da kuɗinsu yake da karfi kamar Najeriya da Ghana? Muna da 'yancin kanmu ta cewa da mu ƙarfafa kuɗin ko kuma rage musu saboda kayan mu su samu su shiga cikin duniya na ɗaya kenan. Na biyu kuma komi mu ne za mu yi kayan mu. Wato mu za mu buga kuɗin a nan cikin ƙasashenmu ba wai a ce wata ƙasa can daban ba ta buga wannan kuɗin kuma har yau zirganiya ta kaya na kasuwanci tsakanin wa'annan ƙasashen goma sha biyar abin zai zo da sauƙi sosai ka ɗauki kaya daga najeriya ka je ka saida su har ƙasar liberia da kuɗi guda ba cikin cewa ka je neman canji a iyaka ko kuma ka je neman eh, canji a banki a ce kuma sai ka bi ta wasu kuɗin ko ka bi ta dala ko ka bi ta euro sa'annan za ka samu ka sayo wasu kaya daga liberia zuwa ghana eh, zuwa burkina faso ko zuwa niger da sauransu abin dai yamu yamu ne